Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawa a cikin shirinmu na daren yau Lahadi 15 ga watan Oktoba shekara ta 2023. kamar yadda muka saba a kowace ranar lahadi a irin wannan lokacin bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin mata na musamman na kallabi da kan haska fitila akan al'amuran da suka shafi mata wanda grace alheri audu kan shirya ta kuma gabatar to amma sai mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Lahadi Firayim Ministan Ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin murƙushe ƙungiyar Hamas yayin da aka jibge sojojin Isra'ila dubu ɗari uku a kan iyakar ziran Gaza gabanin farmakin da suke shirin kaiwa ta ƙasa akan kan mayakan Hamas a yankin. a karon farko shugaban na isra'ila ya kira kwamitin majalisar gaggawa a kan yaƙi ciki har da ɗan majalisar dokoki daga ɓangaren 'yan adawa benny gantz a wani abu da netanyahu ya bayyana a matsayin na haɗin kan ƙasa da yake ganawa a shalkwatar sojan ƙasar da ke tel aviv netanyahu ya ce dukan shugabannin isra'ila suna aiki kai da fata don cimma muradan ƙasarsu ministocin sun tsaya shiru na 'yan mintoci don tunawa da isra'ilawa 1,300 da aka kashe a harin da mayakan hamas suka kai a ranar 7 ga watan oktoba isra'ila kuma ta kaddamar da ɗaruruwan hare-hare ta sama da makamai masu linzami a kan gaza tare da kashe falasɗina kusan 1,900 Har yanzu sufurin jiragen kasa na da mahimmanci ga mamayar da Rasha ke yi a Ukraine a cewar bayanan da ma'aikatar tsaron Birtaniya ta fadda a yau Lahadi kamar yadda ta saba a kullum. Ta kara da cewa Rasha tana amfani da hanyoyin jirgin kasa wajen jigilar makamai da mai da ma'aikata zuwa cikin kasar. a lokaci ɗaya kuma a cewar bayanan tashoshin jiragen ƙasa a yankunan ukraine da aka mamaye na tattare da haɗarin makaman atileri na ukraine da makamai masu linzami ma'aikatar ta ce tabbas rasha na ci gaba da kula da inganta hanyoyin sadarwa na layin dogo bayan haka sabon layin dogo zuwa mariupol da rasha ke ginawa zai takaita lokacin kai kayayyaki zuwa filin daga da ke zaporijiya a cewar sabbin bayanan ma'aikatar To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Watanni shida bayan da takaddama tsakanin manyan janar-janar ɗan Sudan biyu da ba sa ga maciji ta haifar da mummunan yaƙi. Dabban mutane sun mutu miliyoyin wasu kuma sun rasa matsugunansu kuma Khartoum babban birnin ƙasar wanda a baya ya haɓaka yanzu ya fuskanci koma baya. lokacin da bama-baman farko suka tashi a ranar sha biyar ga watan afrilu cikin fargaba mazauna babban birnin sun ga yadda aka lalata unguwanni baki daya kuma harkokin muhimman ayyuka suka tsaya cik lamarin da ya kara tsananta kuncinsu waɗanda suka iya tserewa zubar da jinin da barnar da aka yi sun garzaya zuwa gabar tekun bahar maliya kimanin kilomita dubu daya daga gabas port sudan wanda a yanzu shi kadai ne birnin da tashar jiragen saman sake aiki a sudan ya zama matsugunnin farar hular da suka guje wa rikicin kuma wurin da baki 'yan kasashen waje ke barin kasar girgizar kasa mai karfin gaske guda biyu sun auku a yammacin kasar afghanistan a yau lahadi lamarin da ya kawo katsewar wutar lantarki a lardin herat wanda dama ya fuskanci mummunar girgizar kasa mako ɗaya da ya wuce Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar mai karfin awo 6.3 da kuma 5.5 sun faru ne mintoci 20 tsakaninsu da safiyar yau Lahadi, inda wajen birnin Herat ne tushen girgizar. hukumomin kasar sun ce lardunan gas da fara su ma sun jijjigu daga girgizar ta yau lahadi inda suka bayar da rahoton akalla mutane biyu sun mutu sannan an kai wasu sama da ɗari babban asibitin birnin herat mazauna yankin da kuma jami'an yankin sun tabbatar da cewa an samu katsewar wutar lantarki a fadin lardin na dan lokaci bayan aukuwar girgizar kasa ta farko yankin yammacin afghanistan da ya haɗa iyaka da iran ya sha fuskantar girgizar ƙasa masu ƙarfi da ƙanana tun daga ranar 7 ga watan oktoba lokacin da girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 6.3 ta fara aukuwa a herat a gaida maryan Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma gefe guda don ba Grace Alheri Abdu dama ta gabatar da shirin kallabi. wannan sana'a da nake yi ta fi albashi na na gwamnatin tarayya ana kai matsayin level 13 ina level 13 a civil service amma sana'a kunun ayanan da sauransu ta fi albashin wannan level 13 din kallabin shirin a wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, da gudumawa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. muna tare da kallabin mu ta mako wata ma'aikaciyar gwamnati da ke aikin asibiti da ta rungumi sana'ar sai da kunun aya da ta haɓaka a birnin tarayya abuja da kewaye za mu kuma ɗora a kan nazarin da muka fara makon da ya gabata kan wata ɗabi'a da ke ciwo mata da dama tuwa ƙwarya inda ake samun waɗansu suna auren mazan abokansu ko dai a matsayin kishiyoyi ko kuma su yi sanadin mutuwa auren ƙawayen nasu su auri mazansu. su Za mu kuma yi dubi a kan abin da ya sa duk da ci gaban da aka samu har yanzu dokar da ta shafi kare harkokin mata ba ta da tasiri a kasashen Afirka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. lokaci ya canza mata sai a kama mata kai ku tashi ku nema ai sai da kwalliya ke roho idan babu kwalliya wannan roho za a yi Kafin mu kai ga mu da mu ta mako bari mu ɗora a nazarin da muka fara makon da ya gabata kan wani lamari da ke tsonewa mata ido inda akan samu waɗansu mata suna zama kishiyoyin ƙawayensu na ƙud da kud a waɗansu lokuta ma su sanadin mutuwa auren su baki ɗaya. Yau ma muna tare da masu nazari kan harkokin mata Salamatu Zainab Abdullahi da Zainab Adamu da kuma Rahila Abdullahi dukansu a garin Kaduna. namiji ne zai je ya auro kawarki ki ce ya rasa wanda zai auro sai kawarki shi ne zai je ya auro wata bare ki ce rasa wanda zai je ya auro sai wacce baki san halinta ba mm. Mm. to dan Allah wa ake san namiji a wani to wannan ne kenan dai ita auren gawo ba zai matsalan ba kishi aka eh, ce matsalan ko to shi halas ne kuma auren mijin gawa ba halas ne a'a ba fa halas ne <laughs> ah, auren mijin gawa halas ne amma in ji Zainab yo ko malamai kika tambaya su ce ba haramun ne to da ne yawanci ba an yi auren nan da wuya ka ji kuma an samu natsuwa da kwanciyar hankali da kuma haɗin kai tsakanin matayen saboda wannan tsoron da suke muke da juna mm. cewa kin san sirri na zaki iya aiwa illata ni ke ma na san sirrin ki kuma gashi nan so irin wa'in abubuwa yakan sa ba a samun natsuwa da kwanciyar hankali mm. wani irin shawara za a bada mu wani mataki ya kamata a daga shin macen in mijin ya kawo mata bara ta kiyarda ko kuwa a sai da amincewar tsawarta sannan za a auren ko kuma gaba daya tun farko ka a fara akwai wanda ta yadda mm. ta amince ita ya bata wuka da nama ta zaɓo mishi a cikin ƙawayenta akwai su to ban san shi da dakowan anya za ta dako abin <laughs> saboda ta san mijinta ta zauna da shi lafiya ta zauna da shi lafiya bari ki ji idan mace tana jin daɗin zaman gidan mijinta mm. tana gode ma Allah kuma za ta so in dai zaman na amana ne kuma zaman ibada yake yi za ta so ita ma wata ta zo ta kuma idan mijinta ya nuna mata yana da ra'ayin aure akwai wanda kirikiri zai gaya miki ni fa ba da ke kaɗai zan zauna ba mm. to idan kin san mijinki yana da wannan ra'ayi to tun farko zaɓo mishi da hannun ki. To za ta ki samu wata gabuwa kenan a cikin Ba zan samu gabuwa ba da tsakani da Allah nake zaune da kai. Sosai sosai. Zan nemo maka daidai ya zama ka. Daidai ruwa daidai tsaki ya kace. Yawwa sai dai in gaya maka halayen ta zan gaya maka iya wanda na sani. Mm. Zan ce kai kuma ka je ka iya Allahnka. Sosai. Tunda kai namiji ne sun san irin kalaman da suke gaya mana mm. zuciyar mu ta burki. Wato in da za a baku zaɓi ƙawayen ma za ku iya yadda su aure. Ba laifi ba laifi namiji. Ƙwarai in kin san takunki. Eh sosai. In kin san takunki za ki iya yin takunki ki zauna lafiya da ita. To kin ga maganar da na faɗa kenan za ku iya haɗa kanku ku ceto rayuwa eh ai wannan hanyar shi daban wato ta rayuwa zaman lafiya in ka so ne da kin ga in dai har kina so na da amana kauna na amana eh na cancan zaki ban da miji tsakani da Allah ne Allah menene a ciki kuma ciwon ya mace ai na ya mace tattala mishi arzikin shi ma kan shi iyaye su ji daɗi mana kuma gaskiya fa kuma wance na gaskiya kenan an ta so a tare kuma ga shi za su zama a tare mm. Mm. wannan magana ta sana'a ce kai ni rimin ziwa wara mata rimin ziwa ga mai tuwo da sunan Allah Allah ke masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Duk da yake gwamnatoci da dama suna bayyana goyon bayan kare hakokin mata sai dai a zahirance mata na kokawa da cewa ba su gani a ƙasa abin da ya sa alamar tambaya akan ko yana yiwuwa duk da zurfin ilimi da ake da shi akwai rashin fahimtar inda dokar ta sa gaba kamar yadda barista amina umar hussein tsohuwar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar kano ta bayyana a hirarta da murya amurka kullum na tambayar kaina gari kamar kano duk channel din mun fi muna da yawan gidajen rediyo da gidajen tv duk wacce ka bude a duk sanda kake so duk awon da kake so ana wa'azi ana faɗan allah da annabi amma a ce mun fi kowa karya ka'ida musamman akan dokokin aure saki in ka je kotunanmu. mu rigingimin kenan in aje musamman rashin kula da matar da ka aura da cin zarafi shi isa idan aka irin wannan dokokin kamar su BAF Act violence suna magana akan cin zarafi na 'ya'ya mata da ƙananan yara musamman a cikin gida mm. ai yana kamar bari in ce daga baya aka yi zancen mm. amma duk zancen an gama yin su tun a inda ka ɗauko auren da ƙa'idojinsa cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharaɗan auren ko ka tozarta alkawuran auren da aka ɗauko aka baka ka tozarta su shi ne fa cin zarafin da ake magana a kai in mace ta zo tana complain kan abinci in ka rike alkawarin da Allah ya maka kayo da Allah wanda ya ɗauro aure ni fahimta ta a gurin Allah ya karɓo a gurin Allah alkawari ne shi da Allah shi kawai malam da ya ɗaura daɗa karatun ne wanda ya maka ne don ka daɗa ji ka daɗa gani to amma sai ka tozarta wannan alkawari da aka kai wannan shine abin da ake kallo a ce an ci zarafin 'ya'ya mata wacce ta zo tana complain ta je asibiti babu jini ai kai ka san ba a bata abinci ba ta haihu tana kan hadari ko jaririn nono ya ki zuwa ai ka san babu abinci ko ko an haifi ɗan babu suturar kirki ko ba a kai shi makaranta ba duk waɗannan haƙoƙi da yamma suke magana ko in suka rubuto doka suka kawo duk muna da su a musulunci mun karɓi dokar nan mu ba abin da yake daidai da musulunci mu daɗa rattaba hannu a kai ƙari ne kan ƙari mm. abin da bai daidai ba mu gyara shi mu masa kwaskwari ma ya dawo ya kalli abubuwan da ya daidai da addinin mu wanda zaka ga in most cases in aka ɗauko doka da take da sashi talatin bai fi ka samu sashi shida bakwai wanda zaka ce bai yi daidai da daidai ba wani kuma ya ɗan yi daidai amma a can ya ɗan karkace to sai a wasu shi ya dawo kan addini tun da dai ta jiha tana da damar ta ɗau dokan nan ta yi mata kwaskwarima ta gyara ta ta zama daidai da addinin ta da al'adarta. ka fahimce ni wannan dokoki da ake yi zai rage mana cin zarafi yanzu misali kasashen saudiya kasashen larabawa duk kasashen musulmi na duniya comparative islamic law ya nuna cewa duk suna da dokoki na aure duk suna da mu ne bamu da doka aure misali saudiya tana da doka da in albashin ka ko samun kai kai gejin kaza za ka iya ƙara aure ka fahimce ni mm. mu ba mu da ita wanda akan wannan kuɗi a nan muke tozarta tuna in baka da shi dole wanda suke karkashin kafa su tozarta shi magana ta aure magana ce ta ci da sha kuma idan ba a ci an koshin nan ba ba a samu adukwaci da sha ba shi isa a kalamin bahaushe a al'adance babu ma koshi ta ce in dai da abincin aici kenan kuma wannan aici kenan din an saba wa musulunci shi sa na ce maka al'adance ne ba a son magana yanci amma addini ya gama ya gama da 'yancin nan ya ebo haƙƙoƙi bayan yanci da ya bayar ya ebo haƙƙoƙi ya bayar. madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako madam talata haruna da ta rungumi sana'a da aka san masu karamin karfi da shiga kuma ta haɓaka ta yi fice a birnin tarayya abuja da kewaye kada an kai ku da nisa ga hajiya aya da ƙarin bayani kan wannan sana'a da ta sa ta suna a najeriya na so yaya wannan batun matsalar man fetur da ake fama da ita sakamakon wannan janye tallafin man fetur karin farashin kayayyaki yake shafar wannan sana'a taku? Gaskiya sana'a ta jijjigu sosai don da na kai wani munzani ma na haƙura ma da sana'a. Lokacin za a ƙara kuɗin man fetur kin ga nefa wutar nefa bata ishe mu ba. Mm. Dama solidly muna ronin janareto sai kuma Allah ya sa wutar ta zo ita ma muna ne. domin banda markaɗe banda markaɗe wannan sana'a taku dole ne kuna buƙatar eh, akwatin sanyi eh, eh, da kuma kankara i da kankara da mota da ake zuwa kasuwa mm. don mu kayan da muke amfani da su fresh wa muke amfani da su mm. za a je tun da asuba a tafi kasuwa a je a kwaso kaya a kasuwa a fruit market a kawo a yayyanka a blending a abubuwa kin ga ko blending din ma duk wutar mm. generator ce da mm. lantarki mm. so lokacin da aka yi wannan karin da na ga cewa ɗaya lissafi bisa ga kayan na ga ba fita sai na yanke shawara cewa uwa kuɗin zan canza ko a riƙa mani sai babura ko mota ana mani uba duk sati ana ɗan sa mana abu ɗan kaɗan ina samu da ina ruwa maka asiri gaba mm. ɗaya ma kawai sai na kulla sana'ai amma ina tabbatar maki cikin kwana uku sai da muka dawo da sana'ai saboda bukata mutanen da suke ma'amala da mu suna sayya muna bukata mm. mutane ma da kan suke ma ga mun cewa ki sa kamar misali lokacin da aka janye tallafin man fetur muna sai da kunin ɗari shida roba mm. mutane ma da kansu ke gamin cewa ki mai da kunin ki dubu ɗaya da ɗari biyar za mu saya. A'a. Roba. Don ban taɓa manciya eh akwai wani da ya kira ni a waya don ina da layin business inda nike amfani muke sai da don za ka yi turo oda don za ka kira kuma lokaci kai odar ka. Mm. Ya kira ni a wannan layin ya gaishe ni na ansa. To mutumin bai ma jin Hausa sai ce mu Is it that anya hajiya talatu kudin anya. <laughs> yes, yes, I'm the one. Hajia, you know no business. You you are not an evil woman, you know no business. <laughs> this your kunin anya, even if is two thousand, we will go come buy them. Make them two thousand and see, we'll go come buy them. To gaskiya uh, abokan da mutane da ke sayan kunin su da kansu suka yi encouraging dina. Mm. Suka nuna min cewa kowa a Najeriya yake. Kowa ya san matsalar da Najeriya ta shiga. hajiya talatu wannan kunin naki ki kara mashi kuɗi mu za mu saya na ce to sai na je social media na sa na ce musu to za mu fara kunu ranar alhamis akwai kunu wa'anda suke son su saya su sa mu oda don mu sani shikenan ranar laraba bayan na sa wannan sai na kira ma'aikatan su su da a zo a fara aiki to ranar sai aiki ya mamu ya ko da ke ranar ma ban yi tunanin zan aikin gaya sun ce mu yi akalla roba ɗari biyu hmm. mu ga kamun liddan sana'a. Musamman ma da yake za a ƙara kuɗi. Eh za a ƙara kuɗi. Sai na ce masu da na ce a roba ɗari sai ya ta Hadiza ta ce mun a'a mama. Mu dai ɗari biyu kada a zo a yi ɗari kuma ya ƙare mu da muna wani wahala aiki. A yi kamar roba ɗari biyu mu ga kamun liddan abin ai ba zai lalace tun da yana cikin firiza. Sai na ce to muka zanna muka lissafi da muka lissafi muka ce to za mu mai da kunin dubu ɗaya akalla dai zai kwabarin komai to ina tabbatar maki da muka yi wannan kunu ɗari biyu hmm. ranar alhamis muka tashi da safe za a fara sai da kunu hmm. wannan kunun ko karfe ɗayan rana bai kai ba ya ƙare. to Allah. Mutane na ta turo kuɗin su na oda. <laughs> Ba kunu. <laughs> Mutane na ta kira a waya ba kunu. wani mutum da ya taso da motar shi tun daga asokoro ya zo gida sayan kunun na ce mashi ba kunu da ya kama masifa ai wannan wulakanci ne na kono mai na ji tsadan mai na zo a ce min kunu ya kare bayan kin sa kin ce za a yi kunu na ce mashi ka yi haƙuri daga nan muka ɗauki lambar shi na ce mashi zan sa a kawo mashi kunun har gida inda yake true delivery channel dinmu mm. kuma ba zai biya ba na ce mashi roba nawa ke so ce tun da ma abin ya zama haka dade na zo in sayi roba goma amma ke aika min da roba ashirin <laughs> na ce mashi kunin fa ya koma dubu ɗaya ce ko dubu biyu yake <laughs> ya ce ina da karamin yaro a gidana in bai sha kunin nan ba ba mu zaman lahiya kuka yake mamu ya ce a kawo mashi roba ashirin to da haka sai ya kai ga ma mu ƙarin kuɗin da muka yi makunu bai ma shahe shi ba Mm. don ina tabbatar maki koyo mun yi aiki to ci wannan haka da nike wannan hira da ke muna mm. yin zuɓu. na ji wannan kunin aya mutane suna bayyana cewa ko likitoci suna karfafa eh, ba ko yara da suke fama da tamowa ko kuma mata masu shayar da jarirai na gaskiyar wannan magana gaskiya wannan magana take especially mata ma masu juna biyu mm. da wanda suka haihu su ne manya-manyan kwastomomi na don yawancin za su ce mani suna in suka shashi suna samun ruwan nono mm. yadda ya kamata kuma haka za ki ga yawanci marasa lafiya da suka ji jiki haka za ki ga 'yan uwansu suke oda su ce muna da mara lahiya yana bukata za su zo su saya su tafi da shi to ni dai a level ina na yi kokari na yi maintaining product na as organic product mm. kamar kunan ayar ba mu sa siga mm. dabino ne tsantsashi da kwakwa da kuma ita ayar kanta mm. sannan kuma kamar su mixed fruit kamar zobo da nike yi shi ma ba mu sa siga idan na tace rake maimakon a sa siga fara sai in zuba wannan ruwan rake sannan kuma muna kara mai su pineapple su lemun bawo za a matse shi tunda akwai injin din matse shi haka muke muna kaita da soban nan don wannan soban gaskiya shi a muna yi so biyu ne a sati za mu yi roba 500 biyar nashi so biyu a sati kin ga roba dubu ɗaya kenan kamar yanzu wanda muka yi wannan satin dubu ɗaya ma gaba ɗayan shi ya ƙari tun ma ba a kai ko'ina ba tun ma ba a kai ko'ina kuma ina da oda kusan roba ɗari da ishirin hmm. wanda ba a iya ba su ba shi ya sanya yau dole muka kashe yin su kankana su fenafu da su lemu muka kashe yin su muka yi concentrating muna son mu yi zoba hmm. don a yau laraba already zobo ya kare kuma ina da oda roba 120 to kin ga daga nan zuwa asabaci mm. bisa ga harsashe na da na sai da mutane ke sai roba 500 za ta kare mm, tun ma ba kai ranar yin ba tun ba da ra'a asabaci za mu yi shi mm. Allah kai mu da lafiya to shi sana'a kan tana da amfani ga ya mace to banda wannan sana'a da nake yi ta fi albashi na na gwamnatin tarayya gashi kuma a matsayin babban ma'aikaciya. Ina ana kai matsayin level 13. Hmm. Ina level 13 a civil service. To ban amma sana'a kunan ayyana da sauran ta fi albashin wannan level 13 din. Hmm. So kin ga shi sanya kowa ba zai iya shiga aikin gwamnati ba. Hmm. Gwamnati Gwamnatin tarayya ba ta ɗauka kowa aiki ba. Mu faɗi ma mu gaskiya. Amma da gwamnati za ta yi ƙoƙari ta buɗe organization na entrepreneurship a koya ma jama'a matasa da mata su koyi sana'a a tallafa masu su yi shi kiwon kifi kiwon kaji da sauransu ina tabbatar maki ba ma wani zai mai da hankalin shi kan aikin gwamnati don ko ni yanzu a haka da nake na fara tunanin in na ɗan ƙara kaiwa ni matsayi ma ni aikin gwamnati ma aje masa abin su zan yi yan wato banda yin sana'a nan kina sayarwa kai tsaye da waɗannan ma'aikata da kika ɗauka kuma na lura kina koya ma waɗansu wannan sana'a. Gaskiya kan koya especially ni wadda harka ta wata 'ya'ya mata ce. Duk harka ta ta 'ya'ya mata ce. Kaman 'yan mata haka na samu 'yan mata wanda kamar suka gama secondary school ko suka gama university ba su da abin yi. In suka tuntuɓe ni suka ce suna son su koya. Ina sa su su zo. so biyu a sati ina koya masu sannan in suka kai wani level ba ma kin san an ka ban mutum ka fara koya mashi abu ka ce wai ya tafi gida um, iyayen shi su sai mashi ko ya je nema ba za ka cibin abin da kake so ba cikin ribar sana'a ina ware wani kaso ni da kaina zan sai masa dabino zan sai masa aya zan koya masu in yadda ake wanke amma zan koya masu yadda ake wanke ta tunda kin ga ita dole yanayin ta ya kasance da tsafta hmm. dan ba dafa ta za ba hmm. zan zan na in koya muku yadda za ku wanke ku tsince tsakuwa ku wanke ta tsaf sannan in sun wanke din sun gyara kuma zan raba masu zan kasa ta in raba masu in ba kowa in ce ka je gida idan kuna da blender kamar ka ka haɗa ka yi ka ba iyayenka zan baka kamar roba biyu nawa in ce ka tafi da shi gida kai ma ka haɗa naka ka ba iyayenka su testin su ji naka ya kai nawa hmm. da haka da haka za su miƙe suna yi don ni yanzu wannan sana'a akalla na samu shekara ashirin zuwa hmm. ashirin ina yin ta hmm. standard To madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna da kuma rawaninmu na mako Mahmud Ibrahim Kwari da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. To Dalla a gaida Grace Alheri Audu. To masu sauraro duka-duka abinda ya sauka kenan a shirin namu na daren yau su kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku je abokan aiki madauki da wani sabon shirin. Yanzu ko a madadin Maryam Daura da ta taya ni gabatar da shirin da Jimmy Lalas Gresham da ta haɗa shirin baki ɗaya ta bada umarni da ma injiniyan mu ta yanzu Tiyan. Ni Hawa Sharif muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai da safen ku.